Fauziya Sani. Shekarun kina Sha hudu. A ki a hannunki da wani abu ya faru? Ni dai da daddare ina tiya na ta yi da ta ce titin geba. Mm. Na ta yi wa ɗan kwali can gidan iya. Mm. Ko da na dawo sai mamu ta gabanin mangarba. A aike ni in kai ma 'yan nasa ruwan tsami na ce na zaune na yi zaune yana dawowa mama na ta kuka na ɗau kwano na ɗau kwano zan je in samu mata abinci can gida ko da na je ban samu ba ina dawowa sai na kusa ta ta kuka na ce to bari in kwantar da ina kwantar da ita sai sai sai ina kwantar da ita sai na ba ta shiru wani ta ƙara ɗan kwantar da ita sai ta yi shiru ni ma kwana can ya kwashe sai ji ina mawalki ga wata mata nan baka ta biyo ni da ta cika min ita nan na hwaɗo kaina na nan wurin amma cin ya ya shiga cikin loka an ka sami hannu cikin ruwan zayi. yana ta min ciwo wata mata ce bakan mata tana cikin ƙarƙashin gwaro. baƙa ce ta ta kami wuƙa ga hannu to yanzu ya kika ji hannunki zagi ya kai mini ƙwarai tun shan gaba faru yau kwana shidda to yanzu hannun wani abu ya koko nan ne kamar ya balle na kaji bala'in ciwo ya kame tun da abun ya faru kun samu zuwa asibiti a'a me yasa ba ku je asibiti ba mu da kuɗi ba mu je asibiti ba to kuma kina son a je asibiti domin a diba halin da hannu yake ciki mm, ina so kuma baba na bai da kuɗi ko mashin ɗi ne ma sai da sayar shi don mu ringa cin abinci Zai kenan ko abincin da ma kuma ka ce da ka saba kuma da shi ko da abin ya same mu da kin muka samun abinci Thank you. Binta Sani. Uh, wannan yarinya da ke kwanci, ya kuke da ita? Ya ce. Ga wani abu ya sami ta ga hannu. Menene ne aga hannunta? To kamar da yadda ka ji ta maka bayani na ta faɗo bisa gado daga ta kwanta ‘yan mintuta ta tashi su je wurin baccinsu ga gadon da ta faɗo nan. Mm. ko da mun ankara babanta ya zo ya ce ta tashi ta je ta ci abinci ta kwanta shi da ya san ya taɓa ta ciko da ya kara juyowa kawai bai ga ɗiya ba ashe ta haɗu kan tana nan ko da ya taho ko da a ɗauko ta kanta ya shige cikin wagga kabe ɗin mm. to ko da za mu ɗauko ta hakan ga ta suma mm. mun ka ta zuba mata ruwa rai ya dan dawo haka mu riƙa ta haka da yake shi ya ɗauko daidai hannun ko da ya ɗauko sai ji hannun na motsi sai ce aiko diyar ga ta kare ni ce karewa ya ce i to daga nan ne ni kan na hita waje don a yi ma agaji na ruwatsa ihu karhe goma sha ɗai tsora na dare ko na rana na dare mm. to duk da haka nan dai mutane da yake wani sun yi kwana kuma kaga unguwar mu ba jama'a akwai ba to sai Allah ya sa makwabtan mu su suna dore eh. sai sun ka to ba ma batun ayi yi janga ba komi dai kawai dan dai su ceci rayuwarta sai sun ka ɗauko kayan aikin su sai sun ka zo sun kai mata aiki eh. to da sun kai mata wannan gyara to shi an muharin sai hannuwan ta nan da kaga sun yi baki eh. gaba ɗaya sai jini bai tahiya sai jini ya ɗauke ɗab ya sun kai kalkal kalkal kamar madara to mu wan aza duk dai yanayin da ciwon dai ne mm. to sahiya ta waye sai hannu ya ƙara mm. wata sahiya ta waye sai ka ga burarren wuta sun hito tumai mm. mun ka kwashe ta an ka kai na dai ta hiba tun da bata ta hiyuwa ni ta nan wurin wata mai da magani ta ce iska ne mugu ne ya biyo ta zai kashe ta ba tare ma da ta da ta motsa ba amma tana da kwana gaba kwana gaba sun mata faɗa lokacinta bai yi ba amma dai a ci gaba da neman mu a gani ta ce dubu goma kaga ma bai Allah da manka ce tare da ita sai na bata dubu goma na ce mata ban da su ta ce ta gani bayo Allah ce ni ko abin da mazanci ban da shi yanzu haka ma sai ta na aro ko na ce mata i ta ce to yanzu abin da za a in fara ba ta dubu biyar ta fara aiki na ce mata ko su ba ni da kuma yarinyar nan tana cikin wani hali don Allah ki taimaka min ta ce nawa ki zo da su na ce mata duk dubu biyu ne na zo da su ta ce mini to in kawo ta ta yan min magani wani bata ta ta min magani sai ta ce to yanzu mu fara mun ka zo mun ka fara yadda ka san an ƙara abu yana ta ta'azzara na ce to ba haka nan ba na ɗauke ta na kai ta ga ƙaramar asibiti to ba wasu likitoci ya akwai ba. Na ba ma ba ma likita wacce asibiti? ga karama asibiti ta nan sinami. A ai ba ma likita To haka nan dai mun dai mun yi awa ma wurin. Mun yi awa wurin ma ba a zo an kamata komi ba. Can dai wani likita ya zo mata allurai haka guda biyu, ta samu ta ɗanyi kwana. Daga nan dai mun ka hau mashin mun ka yo gida. To nan dai kuma na ga hannun kuma ya ƙara. Kuma mun ka ƙara ɗauka ta mun ka je wurin wata ba da magani kuma can mun ka isko jira ya yi yawa. Nan tudun wada kuma mun ka ɗauki ta daga nan mun ka kai ta wani wuri. To shi wannan dai gaskiya bai taɓa ta ba don cewa a hankura jiya ba ta yi. to da yake shi kaga rayuwa ta Allah ce ciwo ma na Allah ne lahiya ta Allah ce an ka ɗauko ta nan dai ana ta mata abubuwan da aka yi to a haka ma dai gaskiya alhamdulillah hannu ya yi sauki yanzu hannunta na kasa kamar akwai wani abu menene kwata ce kwata jikinta ce kwata jikinta ce wadda ta ta ta, ta dahi ita ce ta kwari ita ce ta ɗwaɗe sai ta kware da mm. sai mun ɗwaɗe mm. to yanzu sai ya zamana ba sai mun ɗwaɗe ba saboda wurin nan ne adda kariyar shi yana iya ɗwaɗe da kai ne yanzu kariyar tana nan ne kariya na nan ne abin da ya hana ai batun kariyar wanga mikin mm. shi ya hana to me ya hana ku zuwa babban asibiti ba mu da kuɗin zuwa kuɗin zuwa asibiti ma tunda kaga wanda ko da wanga abin ya same shi yana neman abin da ya ci ka gani mutum bai fara tashi ya je asibiti tunda mun san in mun je babban asibiti sai an bani awon kashinta, sai an bani awon kaza sai an bani awon kaza ka gani ba ni da wanda zan kai ma wannan takarda ta magani in ci ya min shi na sa ban tahi ba sai dai kawai na tsaya ga na gargajiya in na je na ce a bani magani ga halin da nake ciki an ka man kuɗi in bani tun da bani da su sai da in ce a taimaka mani a 'yan mini na don Allah ga kuɗi na a 'yan min daidai wa'annan kuɗin sai a ansa a 'yan moman ga saɓanin na asibiti da shi baka cewa a 'yan maka na kazanka sai da yadda an ka rubuta haka za ka bayar da kuna son ku je asibiti kenan da babu hali gaskiya ina so in kai ta asibiti don saboda tana cikin matsala to idan yanzu ana so a taimake ku wacce unguwa kuke a nan cikin garin Gusau muna sinami unguwar dan baba kuna da lamba wadda za a iya kiran ku kila kai tsaye a taimake ku eh muna da ita to karantu mun lamba wayar ku to ban ya karanta ta amma bari a baka a lamba wayar ta ita ce a 090 33 39 86 11 sifili tara sifili talatin da uku talatin da tara tamanin da shida a sha ɗai sannan kuma ana iya ɗauka ta ita an ta ta wannan eh, ko kuma ta wannan lamba da za ko kuma kila ta nan waya wannan kamfanin namu na mai tv a ba kamar haka a 0 0 69 80 74 96 ko kuma wannan zero, 07066084503. A to idan mutum na so ya turo muku tallafi daga nesa kuna da a asusun ajiya na banki wanda za a tallafa ma ko kai tsaye a turo maki ke. Ito hmm? eh babanta yana da akawun sai dai gaskiya ban san hmm. eh, kaga tun da an baka wannan akawun din. Me wannan akawun din ya kuke da ita? ƙaunata ce. To sunanta Hawa'u Adamu ko? Ƙwarai. Bankin Zenith Bank, Zenith Bank. Hmm. A lambar da za a taimaka mu dinnan bayan Allah shi ne a 23 95 58 91 02. a wannan ita ce lambar da duk wanda ke sai taimaka ma ɗin bayan Allah zai iya taimakon su a wani kira zaki ga al'umma annabi duk wanda ya ga bidiyo ya taimaka domin ceto ga yata ku da duk halin da yake da shi ya. To wanda ya ga bidiyon wannan yarinya ta, Muna neman taimako abinda za mu kai ta asibiti ga wanda Allah ya hore mawa.